Gwamnatin tarayya ta hori 'yan Najeriya da su kasance masu bin doka. Ministan harkokin cikin gida Abdulrahman bazau ya bayyana hakan bayan wata ziyarar gani da ido kan yamutsin da ya auku a cikin garin Jos. Ministan wanda ya gana da shugabannin al'umma, kabilu da addinai daban-daban ya fara ne da mun bayani kan dalilin zuwansa jihar Plateau. Mun zo Plateau don mu gani kuma mu ji akan abubuwan da suka faru da mun ji labari cewa dan samu tashin hankali dalilin abin da ya faru a kudu maso gabas kenan ko cewar an yi kashe-kashe an yi kone-kone saboda haka mutane a nan suka nemi yadda za su ɗaukansa allah da ikonsa mai girma gwamna kuma jaman tsaro a wannan jiha sun tashi tsaye sun kashe mutane. waɗanne matakai gwamnatin tarayya ta sa domin daƙilewa a duk faɗin najeriya na ɗaya mataki na farko shine bin doka duk wanda yake ɗan najeriya ne ya san da doka a kasan nan ya san kuma da gwamnati gwamnatin nan hakki ne a wuyanta ta tabbatar cewa ta kare mutuncin jama'a da dukiyoyinsu. Ministan harkokin cikin gida kenan a Najeriya Abdulrahman Dan Bazau. Kakakin kungiyar Jama'atul Nasrul Islam reshen jihar Plateau Malam Sani Mudi ya ce sun ɗauki matakan dakile duk wani tashin hankali a cikin jihar Plateau. Matakin da aka ɗauka tun jiya da wannan al'amari ya faru ba a zauna ba. An yi ta kai da komawa don a tabbatar cewa an kwantar da hankali musamman matasa wanda su ne suka fi harzuka ga kan abubuwan da suka faru. Kuma Allah cikin ikonsa an yi nasarar kwantar da hankali din kuma an ci gaba da bawa jami'an tsaro da kuma gwamnati haɗin kai a duk matakan da aka ɗauka na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya. Shi ma shugaban kungiyar raya al'adun gargajiya na kabilar Ibo a nan Jos Haitin Samuel ya ce ba su ji daɗin faruwar lamarin ba. We have called our people and we have told them that uh, we are not party to this uh, indigenous people of Biafra. Anybody who wants to be part of it should move down to the southeast. Ya ce sun kira mutanensu sun kuma shaida musu cewa ba sa goyon bayan waɗanda ke neman ɓallewa don kafa ƙasar Biafra. Duk wanda yake buƙatar hakan ya tattara nasa ya nasa zuwa kudu maso gabashin ƙasar. Ya ce mutanensu biyu sun rasa ransu a yamutsin na jiya da dama kuma sun jikkata. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki har sai an samu mafita. Mun riga mun ɗauki matakai kafin ma wannan ta faru kun sani akwai abin da ta faru a basa da ta faru a basa ba mu yi shiru ba mun yi mitin saboda haka ba mu yi bacci ba mun sa masu tsaro sun ba mu shawara da shawarar da muka yi abinda kuka gani kenan jiya inda ba mu ɗauki matakan da muka ɗauka jiya ba kila yau ba san inda muke a plateau ba a halin da ake ciki dai an samu karancin zirga-zirgar jama'a a cikin gari a yau mafi yawan shaguna sun kasance a rufe yayin da dokar hana fita ta fara aiki jami'an tsaro kuwa suna ta gudanar da aikinsu na tabbatar da zaman lafiya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya